بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس نعم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما أنزل الله ما أنزل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها نعم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسيه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man ya'si illaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina amma ba'du fa ya humatal islam ya hurras al aqida ikhwani أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kamin na ce komai yan uwa musulmai jama'ar birnin kudu za ku iya ganin wasu littattafai guda biyu a hannuna littattafan daga majalisar koli ta kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna suka fito wanda ya rubuta wayannan littattafai guda biyu wato shine a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo riga cikun shi karan kansa oga kwata-kwata a fagen wa'azi a kungiyar madugu uban tafiya idan malaman kungiyar suka rankayo shi da kansa ne ya rubuta mana wa'annan littattafai Allah ya saka masa da alkhairi amin wani zai ce to ga mitin ga taro ga wa'azi ga sulhu ga sasantawa ga jajantawa ga lamuran shugabanci ga na mulki ga na ofis ga na gida ga na su hajiya ga na yara masu zuwa ya ce kuma duka a cikin wayannan aka kukuta aka rubuta wannan littafi na karanta littafin daga bangon to abubuwa sun yi wa malam yawa bai samu damar tafiya aikin hajji ba sai ce to a lokacin da alhazai ke jifa shedan a can shi kuma bari ya samu su kananan shedanun ya jefa a nan gurin amma a rubuce a wannan ne dalilin da yasa ya rubuta mana wannan littafi mai suna salafiya wace saboda yana so ya fahimtar da jama'a su gane ina sunna ta dosa ya karanta suwa ya kamata ta zama ya da'awa ya kamata ta zama yan uwa musulmai musamman matasa da na ga su yi cincirindo suna da bukatar su samu wannan littafi su karanta Allah ta'ala ya samu dace duk jihar da naje wa'azi sai ai mun tambaya akan littafin mm. ba zan manta ba naje Sulaja can wajen birnin tarayya nan ma an kawo mun tambaya akan littafin wani malami cikin malamai masu cewa ba a zakka da kuɗi ya je ya gabatar da wa'azi sai aka tambaye shi akan littafin to amma dai yayi kokari yace shi bai karanta ba amma jama'a musulmai su karanta su bambanta tsakanin zare da abawa Allah ta'ala ya samu dace ga littafin an samu daman zuwa da shi eh, nawa ne naira ɗari naira ɗari eh naira ɗari ah, eh. to shike da Allah ya saka da alkhairi ina jin watakila kun sa wa littafin kuɗi da ɗan subsidy a ciki eh, saboda watakila littafin ya kwarai da gaske sannan littafi na gaba shine tsarin ayyukan majalisar malamai da siffofin malamai masu wazi. to nan gurin akwai bukatan a ce ɗalibai da masu karanta zuwa da masu yi fatawa su rika ɗiba da masu mata su da masu balle mata kafar dama da ta hagu duk ku samu wannan littafi ku karanta zai amfane mu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu dace wannan littafi yana magana akan yaya sifofin mai da'awa ya kamata su kasance Allah ta'ala ya sa mu dace shi ma duka naira ɗari ne Allah ta'ala ya sa mu dace ƴan uwa musulmai wato wa'azin yau ya zama abin da ake cewa improper fraction shehu malami shan rabi'u daura wato babban kwamanda a wajen da'awa zuwa ga aƙida kusan ya riga ya kammala karatu idan dai ana magana aƙida da tarbiyya ne to amma tun da matasa sun zo bari mu dan faɗa musu wasu kalmomi kaɗan watakila za su ƙara ƙarfafa masa gwiwa Allahu akbar ‘yan uwa musulmai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa alkur'ani mai girma sannan ya faɗa masa aikin da ake bukata ya yi da alkur'ani wani aiki ne ake bukata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da alkur'ani Allah a cikin kira'ar kana a cikin suratul an'am akwai wata aya da ka karanta wacce ta faɗi me ake so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wannan alkur'ani Allah ya ce wa haza kitabun وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون الله مدوكين سركيتي وهذا كتاب wannan wani irin littafi ne in ji Allah madaukin sarki mubarakun littafi ne mai albarka littafi ne da ya zo domin ya shirya da al'umma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya ta rikice ta dagule ta hargitse ta ainihin wato zama banda kwama cala ba abin da ake a ciki sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama gaba ta dawo baya baya ta yi gaba kudu ta koma arewa arewa ta koma kudu lamurra sun dagule gaba daya amma Allah ya bashi kwangilar ya gyara wannan al'umma da wannan littafi shine Allah ya ce wa haza kitabun mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi sana aikin wannan littafi wato littafin yana gasgata littattafai waɗanda suka gabace shi wannan ne yasa dukkan mai da'awa ta sunna in ya zo baya mai malaman baya yakan karfafa abinda magabata suka tafi akai ne saboda wannan ita ce siffata ta alkur'ani ma gaba ɗayansa musaddiqul ladhi bayna yadayhi at-taura da ta riga shi sauka linjila da ta riga shi sauka zabura da ta riga shi sauka wato yakan tabbatar da su yakan gasganta su ba kareta su yake yi ba me yasa aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan littafi Allah ya ce domin kai wa'azi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga ina zaka fara yin wannan wa'azi litunzila tunzira ummul qura Allah ya ce domin idan zaka yi wa'azin ka fara wa'azin daga headquarter duniya gaba ɗayanta wato idan aka ce ina ne capital na jihar jigawa sai a ce wani gari sai a ce garin dutse ko to ba magana headquarter na jigawa ake magana ba headquarter na duniya gaba ɗaya aka ce manzon Allah ka fara daga wuri ina ne headquarter ta duniya gaba ɗaya ita ce makkatul mukarrama ita ce umul kura, world capital sai Allah ya ce wa mana haulaha to daga nan kuma sai ka kewaya ƙauyuka ƙauyukan da suke kewaye da ainihin wato maka wasu ƙauyuka ƙauyuka ne suke kewaye da maka Los Angeles tana ciki Tokyo tana ciki Miami tana ciki Chicago tana ciki London tana ciki San Francisco tana ciki Las Vegas tana ciki litunzira ummal qura wa man haulaha ba wai magana irin su Lagos ko Abuja ko wani wuri ake magana ba wato dukkan wani gari da zaka iya tunawa a duniya gaba daya wato ƙauye ne da yake kewaye da maka in an fara daga headquarter to sai a gangaro a iso zuwa wannan ƙauyen ana bin ƙauyukan ana bin ƙauyukan yau ga mu a cikin garin birnin kudu Allah ta'ala ya samu dace litun zira ummal qura wa man haulaha sai Allah ya ce fa amma ba kowa yake imani da wannan littafi ba balanta da ya aiki da shi sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi waɗanda suke imani da lahira wayanda suke imani da rana ta ƙarshe domin yanzu idan mutum ya mutu sai a ce ya tafi lahira haka ne to yan wabarin faɗa muku wata magana a yanzu maganar da muke babu lahira idan mutum ya mutu ina tafi ba lahira ya tafi ba idan zai tafi idan ya mutu ya tafi barzahu ne me ake cewa lahira ai abin da ake cewa lahira yawmul lahir? rana ta ƙarshe wacce daga wannan yini babu wani yini gaba ɗaya kenan wacce rana ce ranar lahira sai ranar da aka yi tashin alkiyama to ranar ne lahira ta zo amma yanzu mutum in ya mutu ina zai je wato za a kai shi barzaku ne a dan aje shi wato ya dan ainihin wato ya dan kai courtesy visit ne a wurin wato ya dan aje zango a wannan wuri kamin lokacin da za a busa kaho a samu rana ta karshe a ingiza shi zuwa permanent site ina ne permanent site ya tafi jahannama ko ya tafi aljanna wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wayanda suka yadda akwai wannan yini na lahira su ne masu imani da wannan littafi wanda aka saukar Allah ya ce wa hum ala salatihim yuhafizun sannan su masu kiyayewa ne bisa sallolin su Allah ka ba mu ikon kiyayewa wai alaran ma wane ne ake cewa matashi a cikin addinin musulunci kan alqur'ani mai girma ya ba mu definition na matashi idan aka ce matashi sharp irin wayanda ake cewa youth su wane ne kan ake magana akan su sai akalar ma wato alqur'ani mai girma da ya zo ba mu definition nasu sai ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف khalaqakum خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة shayba ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله يتي الله الذي خلقكم من ضعف Allah wanda ya halice ku daga rauni wani irin rauni ne ake magana a kai. yayin da aka haifi jariri zaka ga jariri a cikin rauni bai iya yi wa kansa komi idan aka sa masa nono a baki ma ba zai iya ja ya ainihin tsotsi nonon ba ba zai iya ba saboda bai sanya ake yi ba daga baya ubangiji sai ya masa ilhamar wata basira ta musamman idan aka sa masa nonon sai ga yana tsotsa da kansa alhali babu wanda ya koya masa wa ya koya masa wannan ubangijin da ya halice shi daga nan sai ya fara ƙara girma ƙarshe sai ya fara yin wayo da ya zo fara wayo ya ake ganin ya fara wayo shine zai gane muhimmancin yanci abin da ake cewa freedom lokacin ne zaka miƙo hannu zaka ɗauke shi sai ya ce bai yadda ba me yasa zai ce bai yadda ba wai yanzu ya fara wayo ne ya gane yana da yanci ba dole ne sai ya yadda kowa ya ɗauke shi ba in ya ga dama ya yadda a ɗauke shi in bai ga dama ba kuma ba zai yadda a ɗauke shi ba daga nan zai fara ƙara girma ya fara ƙara girma yana tafiya yana tafiya malamai suka ce daidai lokacin da yake wannan marhala ana bukata mahaifiyarsa ta rinka lura da shi a rinka lura da kwakwalwarsa kar a rinka barin abubuwa masu ƙara kusa da shi kar a rinka masa fisga da za ta razana shi domin wannan zai iya taba faculty na tunaninsa a kwakwalwa yadda yayin da ya fara girma sai ka ga basirarsa ta ragu a daidai lokacin da yake wannan marhala malamai suka ce kada a rinka kwantar da shi kullum a wurin da yake da laushi in yau an kwantar da shi wurin da ke da laushi to wata ran a shimfiɗa tabarma kawai kan fulo a kwantar da shi a kanta saboda menene ya rinka dan motsawa yana jin hannunsa yana bugar taburma yana bugar flow wato ainihin wato flow wato dandamali na tsakar daki saboda ana bukata gabansa su kara karfi domin nan gaba ya zama barde sojan kundun bala na addinin musulunci ku saurara ku ji allama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa tuhufatul mawdud li ahkamil mawlud yace hatta kuka da jariri yake yi kaji yana kwala kuka uwa sai kaga ta rude hankalinta ya tashi ya ce a ta rinka kwantar da hankalinta ba a bukata ta rude wannan kuka da jaririn yake yi akwai amfanin da kukan yake yi wa jaririn wani amfani ne kukan yake yi wa jaririn allama ibn al-qayyim ya ce kukan yana taimakawa wajen tace kwakwalwar jaririn domin yaron ya kara basira yayin da ya girma bayan wannan kukan da jaririn yake yi kai a matsayinka na babba za ka iya yin exercise saboda gabanka su yi karfi wato za ka iya gudu ko kai tsalle shi jariri ba zai iya ba amma yayin da yake wannan kuka in ka matso kusa da shi zaka ga yana shure-shure yana harbe-harbe jijiyar wuyansa tana tashi ya dunkula hannu yana kai boxing kamar Mark Tyson yana yana shura kafa yana yana ainihin wato jijjigawa yana hada zufa a wannan lokaci wato kamar exercise yake yi saboda gabansa su ƙara ƙarfi domin ana so ne a bashi training yayin da ya girma ya zama in ana maganar harkar islam forward ever backward never to yana ƙarami kenan yana tasowa akwai lokacin da zai zama ya zama cikakken matashi ya yi ƙarfi in ya tara hanya ba kowa zai wuce ba Allahu lazi khalaqakum min da'afin na'am الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا نعم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير واتو واتو دا yana cikin rauni thumma ja'ala min ba'di dhu'fin a qira'an warshu a qira'an hafsu wato kuwa bayan wannan rauni sai kuma ya kai matakin da ya yi ƙarfi ƙarfi ya zo masa ƙarfinsa ya cika to a lokacin ne kuma iskar duniya za ta fara hura shi ne sun maja alamin ba'adi ba'afin kuwa daga wannan ƙarfi kuma sun maja alamin ba'adi kuwatin ba'afa idan an tafi an tafi kuma sai wani rauni ya sake biyowa wannan ƙarfi washai ba har da furfura ƙaton da da in ya tara hanya ba wanda zai iya wucewa wato wata nan sai ka gan shi sai ya dogara sanda zai iya tsayawa wata ran sai ya ganshi ya yi minti sha biyar yana so ya tsallaka lambatu ya gagara sai ya ɗaga kafar sai juwa ta ɗebe shi sai ya sake dawowa sai an zo an ce baba lafiya ya ce ɗan nan taimaka ka tsallakar da ni sai a kama shi a tsallakar da shi idan da yarinya ce wacce in ta yi kyali tana takawa ɗaiɗai kowa ya ganta san kowa kin wanda ya rasa idan shekaru suka murza suka murza sai kaga kanta ya canja bakin gashin nan mai ban sha'awa ya koma fari ya surka ya yi wani jajaja ya yi wani fari-fari ita ba gari aka barbada mata ba ita ba a dulmiya ta a cikin kulli ba ita ba a ainihin sa kanta a cikin buhun fulawa ba amma kan yana canjawa sai kaga tana wani bushewa sai kaga fata tana tattarewa karshe sai ga wasu jijiyoyi na tashi wata in ka kalli hannunta sai kaga kamar an mata wayare <laughs> a daidai wannan lokaci abin da za ta iya yi shi da ta yi kunu iya makin da za a bata kenan shi ne sun maji alamin da kuwatin ba'afan wa shaiba to wannan almarhala allati bainal marhalatai wannan marhala da ke tsakanin marhaloli guda biyu ita ce marhala da ake cewa marhala ta matashi a lokacin ne mutum yake saurayi a lokacin ne wato iskar duniya ke hura shi gabansa suna cike da ƙarfi giris da aka sa masa a tsakanin gaɓoɓinsa ba su fara expiring ba idan tafiya ta yi tafiya wannan giris ɗin zai fara expiring wato kullum duk inda ya taba sai ya ji ciwo sai ya ce wai amosanin kashi bai san giris da ubangiji ya shafa masa tsakanin gabobinsa shine ya fara wato ainihin sakewa ba to a daidai wannan lokaci iskar duniya tana fisgarsa to babu lokacin da matashi mutum yake da hatsari kamar lokacin da ya kai wannan mataki wannan shine dalilin da ya sa za ka ga waɗanda aka fi samun matsala da su a cikin ƙasa su ne waɗanda suka kai wannan matakin in ka samu ɗan ƙwaya za ka samu a cikinsu ne in ka samu ɗan shan bula da ashana za ka samu a cikinsu ne in ka samu ɗan shan ruwan kwata a masa mis da kashin dangare za ka samu a cikinsu ne in za ka samu ɗan wiwi za ka samu a cikinsu ne idan za ka samu ɗan shaƙar kwarakin fulud, za ka samu a cikinsu ne irin eh, farin fentin nan da an yi rubutu da kuskure a office ake sharewa to yanzu shi ma shake shi ake sai ka gani ga a bookshop yana akwai correcting fluid kai ka kalle shi shi ba wani officer ba shi ba wani honorable ba ka rasa me zai da correcting fluid zai shake shi ne gaba daya idan kana neman masu shakan tururin juji shine mai shakar busasshen kashin kaji shine Lu ku saurara matashi matasa da ake ganin ku ne zuciyar al'umma ake ganin ku ne za ku taimaka wa addini ake tsamun tsammanin samun mahaddatan alkur'ani a cikin ku daga cikin ku ake tsammanin samun masu wazi daga cikin ku ake tsammanin samun shugabanni daga cikin ku muke tsammanin samun likitoci da injiniyoyi daga cikin ku muke tsammanin samun sojoji daga cikin ku muke tsammanin samun police da ainihin wato mobile daga cikin ku ne muke tsammanin wato samun direbobi daga cikin ku ne muke tsammanin samun yan kasuwa daga cikin ku muke tsammanin samun masu amana yau an lalace gaba ɗaya yan siyasa suka tattara su suka mai da su abin da ake cewa tsuntsayen shehu ba su da aikin yi sai lokacin da za a fita kamfen a ba su ɗari biyu ko ɗari uku uku su shaƙi shalisha su tafi suna ihu suna sai kayi sai kayi in ba sa'a ba daga ran da ya hau wannan kujera kuma ba zai sake waiwaiwa ya duba ya rayuwarsa take ba. ya ake yau ku matasa kuka wayi gari kuka zama pollution a cikin al'umma kuka wayi gari kuka zama nuisance a cikin al'umma ba ku da aikin yi banda hure wa 'ya'yan mutane kunne uba ya gama tarbiyyar yarsa sai ta girma ta isa aure ga mutumin kirki yana so ya bata ta ce ita wallahi sai zigi shi kuma zigi zigi ne kawai idan an ce ya fito ga yarinyar an bashi abun ba inda za a je shi ya san ƙarya yake yi iya abin da ya iya shine ya hure mata kunne ya lalata tarbiyarta ƙarshe ya haifar wa jama'a da matsala ƙarshe kaga an tattara an rasa ya za ya ɗaura lamurra kuma wai shi a matsayinsa sunan shi matashi musulmi da wannan ne kullum nake kira wajen malamai da suke karantarwa a makarantar islamiyya kada fa ku manta su baba suna nan kar ku manta su mustaniga suna nan kar ku manta akwai su hard gaye yana nan kar ku manta akwai su tough gaye yana nan akwai su ko babu kai kar ku manta akwai su hot gaya yana nan kar ku manta akwai su jagaju baka san jagaju ba masu sa katikatin wandan nan wanda wandan da shi yake share titin ango su gaba daya nan wandan hoton damisa nan hoton kuliya nan hoton maciji nan wani katon aljihu da ruwan sama zai dake shi in an je da wulbaro sai an dauko shi kamin a koma dauko wandan idan ka tambaye shi kuma nawa ka sai wanda ya ce maka naira dubu takwas ubansa bai da buhun masara wai ya sa wanda naira dubu takwas ina za ka je da shi wayannan gayu da kuke ganin su wayanda sukan tana da ɗaki a anguwa kaga ɗaki an sa masa kafet an kawo wani gado an shirya ga tv ga video ga cd wato hatsarin wayannan ɗakuna na gayu wallahi hatsarinsa har ya fi gidajen karuwai hatsari domin gidajen karuwai sai matar da ta gama kwashe kayanta daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi baran-baran daga da ubangiji ita ce take zuwa ta zauna a wannan wuri haka ne ko ba haka bane to amma wayannan ɗakuna na gayu da kuke ganin su 'ya'yanku masu salifaya 'ya'yanku masu zuwa makarantar islamiyya 'ya'yanku masu karatun alkur'ani mai girma su ne ake shiga da su cikin wayannan ɗakuna ana lalata tarbiyyarsu mace yayin da take matashiya take wannan marhala din ba ta sauraron maganar babanta kamar maganar gaye ba ta sauraron maganar uwarta kamar maganar gaye ba ta sauraron maganar malaminta kamar maganar gaye ba ta sauraron maganar dattawan anguwarsu abinda kuka shuka na shekara goma a cikin minti talatin sai ya tone shi kenan akwai bukatar malamai da kuke karantar da ɗalibai a makarantun islamiyya ku ba su takis. sabbin hanyoyi irin na zamani na maganin gaye yadda yana zuwa ta samu wata kwashin na addini ta challenge ɗinsa da shi dole ya cika wa rigarsa iska ya san inda dare masa ba zan manta ba mun taɓa samun wasu gayu guda biyu sun je wajen wata yarinya bayan sun je wajen wannan yarinya sun aika ta fito gaye yana kaɗa ki yana kaɗa kafa ya fara bata labarin wato lome babban birnin jihar togo ya fara bata labarin akra babban birnin wato ƙasar ghana wato da Kotoka International Airport ka ji matsiyaci wanda ko state ɗinsu bai taɓa tsallaka boda ba wai shine yake bata labarin wasu ƙasashe ya fara mata wannan ƙaryar sai na ce af dakata ai na mantuwa bari in shiga cikin gida in ɗauko iziya akwai tambayar da zai yi baba ya ce iziya ta ce eh iziya ce to shi ke shiga kin ta shiga sai ɗan ya kalli ɗaya ya ce ah, look baba ka san iziyan nan kuwa baba ya ce ban santa ba amma babu matsala in ta fito idan ita ma kyakkyawa ce ni kuma sai in shiga kaji ci shi ya dauka jiya masu na wata yarinya ne ya ce masa an iziyar ba sunan yarinya ba ce ba sunan yarinya ba ne to menene iziyar ya ce sunan wani littafi ne ya ce littafi ya ce eh. ya ce kuma da larabci aka rubuta shi ya ce da larabci ya ce eh, ya ce dakata ka iya littafin ya ce a ba iya ba amma na taba ganin littafin a wajen ustazu nan na angonmu mai gemu da dagaggen wandon nan mai yawan jaddada ashiwaki ya ce baka iya ba ya ce eh. ya shiru ya ce baba in ba mu shawara ya ce eh ya ce wallahi kamin ta fito mu buɗa nan ba wurin kyastawar ba Wato wato kaga mutum sai ka ce mahaukaci tahiya ma ba za a yi tahiya normal tahiya irin ta jama'a ba yana tafiya yana wani tura kirji yana yin baya yana yin gaba shi kadai kaga mutum yayi aski kansa sai ka ce dutsen guga yayi shiga ka gagara gane yana sallah ko baya sallah kun san wani abu da ya taɓa faruwa wani bawan Allah Allah sarki zai je ya gaida iyayensa yana da aboki abokin nashi ba musulmi bane sai aboki ya ce ya kamata ya raka ka domin na je na ga iyayen naka su ma na gaida su ya ce to yi kyau wannan abokin nasa wanda ba musulmi ba da yake ya san za a je gidan musulmai ne sai ya samu jallabiya ya sa ya sa hulasa shi kuma wannan musulmin shi kuma dama niga ne ya kawo irin wannan wandan na gayu ya doka ya kawo ta john player ya saka karkashin john player ga wata turtle neck daga farkon wuya har zuwa karshen sa a daure yayi wani aski kansa sai ka ce dutsen guga sai ya sake dauko wani bakin tabarau sai ya sake makawa sai dauko ɗauko wasu kwaftara kwaftaran takalma sai ya sake dokawa to ina za a je suna tafiya kan hanya sai suka yi accident abin sai ya zo da tsotsai sai suka mutu gaba ɗayansu to aka sai ya za yi ƙarshe aka kai su mutuware mutuware aka jira jira masu gawa ba su zo ba a ƙa'ida irin wannan idan an samu to sai a kirawo liman a kirawo wato ainihin fasto a ce to su zo su ɗauka su je su yi musu jana'iza ka a su su lalace liman ya zo ya duba ya duba ya ga wannan gashi ya sa jallabiya ga hula gashi da shiga ya ce Allahu akbar Allah ya gafarta masa sai ya ɗauko wannan bawan Allah sai ya tafi da shi aka je aka yi masa wanka na musulunci aka yi masa likafani na musulunci aka masa jana'iza ta musulunci aka binne shi shi kuma wannan mai <laughs> da fasa ya zo ya kalle shi ya kalle shi ya ce wannan ma biyu ne sai aka ɗauke shi aka dalla shi akwati aka buga masa kusa aka je aka shuka shi kai ku saurara ku ci idan ba ku san matsayin muhimmancin sutura ta musulunci ba to wallahi lokaci yayi da ya kamata ku dawo da gaugawa ku shiga taitayin ku akan wannan harkar duk inda kake idan an kalle ka a ganka da kamanni irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigarka irin ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai da zaka ga mahaifinka ya yi irin wannan mummunan shigar hankalinka zai tashi ko ba zai tashi ba wai mahaifinka nan ba a taba samun lokacin da shi ma yake da shekaru daidai da naka ba to idan an taba samun shekarunsa daidai da naka dan me kai ba za ka dawo ka bi irin hanyar da ya bi domin ka zama cikakken mutum ba kun san wata shegartaka da take faruwa yanzu wallahi lalacewa ta kai matsayin da yara ‘yan mata har a zauren iyayensu ana zina da su wannan duka sharrin su baba ne baba shi ne wanda zai sanya crazy horse a kira sallah ya ce gaskiya shi ba zai iya sallah ba a ce saboda me ce ba zai bata karin kugasa ba idan ka ce masa arna ya ce maka shi dan musulmi ne in ka ce masa musulmi kuma shi ba cikakken musulmi ba ne idan ya mutu ka ce Allah ya ji kansa kai kasan ba daidai ka faɗa ba ka ce kada Allah ya ji kansa kuma nan ma ka san ba daidai ka faɗa ba to wayya zaka yi da shi shi wato ba bijimi ba shi ba rago ba kun ga ya zama uda ya zama kun sa mushkilun saboda haka dole ya haifar da mushkila a cikin society irin zaure mai dan duhu duhu din nan ba kwai ashe ba san ba ba ba san zina yake da yarinyar ba ba sani ba kun san me yake faruwa ran da Allah ya tashi to da asirinsa ya cube wandonsa ya jefa shi a kone ɗan taure shi kuma kwance yana bacci kada dan taure bawa Allah baka san halin da ake ciki ba sai kawai ka ji an jefo maka wando jeans a baya kusan wandon baba kuma yana da nauyi dan taure sai yana zala sai cikin gida da gudu ana zaune cikin gida mata na fira sai ga dan taure da wando jeans har da bel a jikin wanda kuma wannan yaron wai dan musulmi ne da Allah in tambaye ku irin wannan da haifo mana irin wannan a cikin al'umma da a ce ubansa family planning ya ba a haifo shi ya zo duniya ba bai yi musulmai alheri ba kai ku saurara ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da wasu matasa wasu matasa da suka tashi suka yi wa addini aiki idan ka dauki ta ɓangaren ilimi na addini ya tarbiyyantar da matasa irin su zai dubinu harisa ya tarbiyyatar da matasa irin su Zaid bin Sabit hadisi na ingantacce yana cikin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Zaidu ibn Sabit a ta'rifu lugatar saryaniya ka iya yaren Yahudanci Zaid ibn Sabit yace ban iya yaren Yahudanci ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ina samun wasiku daga wajen Yahudawa Yahudawa in sun rubuta mu wasiƙa da yaran su ba mu iya Yahudanci ba sai mun nema ba Yahudu ya fasara idan za a rubuta reply sai an nemo ba yahuda ya rubuta reply ne annabi ya ce kai ba mu amince ba ba yahuda yana sanin sirrin musulunci ya ce maza ka je ka koyo yaren yahudanci Ke tattara kayan sai ya tafi makaranta me zai je karanto yaren me Ku san me yake faruwa zaid bin sabi yace fata allamtu hafi sab'ati ashara ayyama yace a cikin kwana goma sha bakwai ya yaren yahudanci gaba ɗayansa a wata ya ce fa mamar marrat nisfu shaharin hatta ha rabin wata bai shuɗe kaina ba kwana nawa ne rabin wata kwana sha biyu ce sai da na iya yaren yahudanci kwana sha bakwai din hatta tsuniya zai iya yi da yaren amma kai yanzu sai a sa yaro firamare shekara shida ya jiniya sakandare shekara uku ya siniya sakandare shekara uku ya yi diploma shekara biyu ya koma digiri shekara hudu ya yi bautar ƙasa shekara ɗaya idan ya turanci 'yan boko su ce grammatically wrong abin da yake faruwa ne ko ba abin da yake faruwa ba ba ku gane cewa an fara rage albarka daga matasa musulmai ba menene ya jawo muku wannan menene ya jawo aka bar ku a baya menene ya jawo sai ka ga yaro ya gama sakandare school idan ka dauko rizalin sa gaba ɗaya ka duba sai ka samu wai ya ci hausa da ayarki wai mai kokari kenan yaransa da addini da Allah dan bahaushe ya ci hausa da hausa yake magana da hausa yake hira da hausa yake tadi da hausa yake saye da hausa yake sayarwa kai da hausa yake mafarki da hausa yake tunani sai rubuta hausa ya shi kokarin me ya ce ai arke tambaya ai arke fa duka ba ta wuce farillan alwala sunnonin alwala sunnonin sallah arkanul islam kuma ba shi ne abin da ake tambaya ba sai sai aka ce ya ci wannan kokarin me ai wannan kan wani abu ne da ya kamata a ce dan nazari musulmi ma zai iya ansa wannan shi ya kamata a ce ya fara zama shehun malami ne ba abin da ya kamata ya fara zama kenan ba amma physics F9 chemistry F9 biology F9 wane ne wane ne F9 wai shi mai iya abin da ya iya ne wato ya ɗebe ruwan da uwarsa ya wanka da shi ya ɗauke man shafa wa uwarsa ya shafa in ya samu yan naira hamsin ɗinta ƙarƙashin fulo ya lallabo ita ma ya gaba da ita sai kuma rashin kunya a cikin gari da fitsara da fiki-fiki da idanu da ka ganshi ka san ko taro za a yi shedan ne babban bako in bai samu zuwa ba in wannan yaron ya zo shedan ya zama ably represented ku saurara ku ci irin wannan zaman banza da zaman kashe wando addinin musulunci ne ya karantar da shi addinin musulunci ne ya karantar da ‘ya'yan musulmai matasa da ya kamata a ce kuna karatu ya kamata a ce kuna koyon sana'a kuka zama permanent members na dabar shan inuwa addinin musulunci ne karantar da ku wannan addinin musulunci ya karantar da kai ka zama a lanƙo ga kwai kai ku saurara ku ci alkur'ani mai girma ya ba mu kisar wata baiwar Allah wacce ake cewa Maryam inda Allah ya ce wa zkur fil kitabi Maryama wa zkur bil kitabi Maryam me ya faru idan tabadat min ahliha makanan sharqiya wato Allah ya ce ka ambata musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan littafi me za ka ambata musu ka ambata musu tarihin Maryam wannan baiwar Allah ga ta nan ta fita daga cikin al'ummarta ta yi ta gefen gabar Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka hikaito musu da wannan labari me ya faru a wannan lokaci fattakhadhat min duni hijaba na'am za arsalna ila ruhana fatamathala laha basharan sawiya abinda wannan baiwar Allah take bukata ta yi abu ne wanda ya shafe ta saboda haka ta samu hijabi tsakaninta da al'umarta a daidai wannan lokaci fa arsalna ilaiha ruhana Allah ce sai muka tura zuwa gare ta mala'ika Jibril fata masala laha basharan sawiya ita mutum ce in yana siffar mala'ika ba za ta iya magana da shi ba sai ya kamantu da mutum namiji wanda halittarsa ta shiga sai ya shiga siffa irin ta matashi sai gashi ya tsaya a gabanta me ta faɗa wannan lokaci qalat inni a'udhu birrahmani min na kunta taqiya qala buɗe bakin da sai ta ce inni a'udhu birrahmani Min, lalle ni ina neman tsari da Allah mai rahama wato daga gare ka in kunta taqiya in dai har kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka tare ni ni kadai wato ainihin daga ni sai kai ka ce za yi magana da ni ba ku rinka cusawa ƴaƴayen ku mata irin wannan tarbiyya yaushe za a ce ka haifi yarinya ka tarbiyyantar da ita ta girma wai lokaci ɗaya kawai gaye tare ta akan hanya ba tare da sanin ka bai na magana da ita wani kofar gidan idan ka je to kaddara ma baka san wane ne ba yau kaga wannan siriri yana magana da yarka a kofar gida ka wuce gobe sai ka samu wani dan bulbul ya dan dire ya dan baje kamar alaran nan yana magana da ita sai ka wuce baka yi magana ba jibi sai ka samu wani dan tsumburburi yana magana da ita gata ka samu wani dogo citta ka samu wani gajere baka gane cewa na jiyan nan ba shine na shekaran jiya ba to wallahi idan ka je kofar gidan wata yarinyar kaga ana gosilo sai ka dauka gidan mai ne su baba ne kawai suka baje kolin suna kaiwa da komowa ga wani a tsaye wani a tsugune wani a jingine wani kan dakali wani da dan mashin ɗinsa mai kwando yana kiu wai shi kuma uban zai ce kofar gidan nan wallahi yarinya nan farin jini take da shi kofar gidan nan kafa ba ta daukewa ran da baba ya danna mata ciki ta baya baya zaka san kafa na daukewa kofar gidan ko ba ta daukewa kun san wata lalacewa a wani gidan ma mai gidan wai yarinya ce ke rufe kofa wai shi in ya zo ya same ta ya ce to shikenan ni na shiga in kun gama sai ki rufe gidan shikenan sai ya je ya kwanta kan gado ya dauko rediyo ya ja area ya ji BBC da Jamus da murya Amurka da birnin Kwalan ga Kwalan a kofar gida tare da yarka wani Kwalan kake saurari ana wa kun san me kwanta masa da hankali wai lokacin da ya zo baba ya zo da ladabi wato da respect da girmamawa ya zo ya gaida shi a cikin murya mai sanyi baba an dawo lafiya Allah ya sa addu'a dawo a sa'a barka da dawa wai shi kenan shi sai hankalin sai kwanta a ran sai ce wallahi yaron nan yaro ne mai hankali shi bai san akwai wani ladabin maciji da gayu suka iya ba shi wannan da kake ganin sa mai wannan ladabin he is very dangerous wato yana da hatsari kwarai da gaske hatsarinsa ya wuce hatsarin gobara idan baka ɗauki mataki da gaugawa ba za ka sha mamaki da ka ga gaya tare da yarka abin da ka fara yi na farko tambayi wane ne babansa a cikin gari tambayi wane ne mahaifinsa a birnin kudu maza ka je kofar mahaifi akwai wani yaro mai kaza kaza ɗanka ne ya ce ka ce to to to alhamdulillah a kira shi akwai magana da nake so mu dan juma eh zo ya zo ya zauna gashi ga baban yawa eh wannan shine ɗanka ne ya ce eh yana zuwa wajen yata na gan shi da ido na kai ka turo shi uban ya ce a ah, wallahi ba ni na turo shi ba a to shikenan ka shirya zaka masa aure ne eh to gidanmu da yanzu ba daki kuma ba wani shiri da muka yi ba wani shiri da kuka kuma yake zuwa yana wa yata kunne sai ran da nazo aurar da ita ya sa ni cikin damuwa ba da izini na ba ba da sanin ka ba in zai aure ta ne to mu daddala magana nan tare da kai a kulla komai a sa rana yaushe za amma ba auren ta zai yi ba ka ce masa look gentleman I just give you a last warning and I will not come back again But if I ever see him before my door with my daughter, I will definitely deal with him mercilessly and teach him a lesson. ba magana ba a sassauci akan wannan fada masa cewa akwai sanda da kokara da kulki da katana da zaka karya masa kafar baya faɗa masa wannan a gaban babansa wallahi ba za ka kara ganin kiyasa a kofar gidanka ba amma yaushe yarinya ka bar gayu suna jagulata ana fira da ita tun tana nesa tana jin kunya ta sako lullubi ta zo ga ya kalle ta me haka kin dauko wani babban lullubi liman zaki ko zaman makoki zaki tafi ana magana new millennium ki dauko da Allah ki cire wallahi daga ranar ba za ka kare garinta da lullubi ba ta zo tun tana zama nesa da shi ya ce wannan wace irin hira ce irin ta da ya kina irin wannan hira ai it is outdated to yanzu wace irin hira ai yanzu ana yin wata hira ce da ake cewa no gap wai no gap no gap eh no gap ya wai sai ta matso wai kana samu gap tsakaninsa da ita to in ta matso yana zaune kusa da ita sai ce kin san me ya kamata ta ce a ah, ta ce ai akwai abin da ake cewa exchange of current kaji sai ka ce wayar wutar lantarki wai <laughs> wallahi duk ta duk ta duk ta kamin ka ankara ya gama lalata tunaninta gaba daya to da wannan ba da dan fashi da makami da shi ba tunda dan bashi da makami abin da ya karbe na ranar shikenan ita zai karbe mata alherin duniya da lahira ne to ya mace ba a yadda haka nan kawai baba ya zo ya tare ta akai shi yasa ita bata san mala'ika bane ta gan shi a siffa cikakkiya ta matashi tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya to yanzu an samu misconception akwai bukatun ya karin bayani me ya faɗa wannan lokaci qala inna ma ana rasulu rabbiki li yahbalaki ghulaman zakiya kana sai yace da ita ai ni ba mutum bane inna ma ana rasulu rabbiki ni mala'ika ne da aika daga wajen ubangijinki assignment da Allah ya turo ni kuma da shi shine li ahaba laki gulaman zakiya domin na baki da mai tsarki shine annabi Isa alaihi salam me ta faɗa a wannan lokaci na ya kunu li ghulamun ya bashar sannan aku sai ta ce an na ya kunu li gulam ta kaka zan samu ɗa. wa lam bashar alhali babu wani namiji da ya taba shafata da aure ma wala aku bagiya. sannan kuma ni ba karuwa bace ta kaka kenan aka ga mace da ɗa ko dai tana da miji ko kuma me ko kuma ta yi zina in ta ce a randa ta sha ko ta shi kwalba sabin obne sai cikin ta ya kumbura yaro ya fito sai mu ce ba mu yadda da wannan ba me malaika jibril ya shirya ta ita a wannan lokaci qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin na hikimar da ke ciki na wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wai shawara ta ake nema wa kana amran maqdiya